المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يود رسمنا نأشرن له أتكلم وانا للتاتي من البركة عمدة الأحكام وانا مكي yi a yau 26 ga watan rajab hijira 1427 wanda ya dace da 20 ga watan 8 miladiya 2006 a قال المصنف رحمه الله ما لن يتي kitabu sala a wannan shi ne littafi na biyu a cikin wannan littafi bayan kitabu fahara bayan kitabu fahara ya fara da kitabu Fahara domin shi ne wasila sannan yanzu za mu shiga cikin algaya ne wato sallah domin domin ta ne ake yin bahara kuma hukunce-hukuncen tsahara duk ana yi ne saboda a sallah ta inganta sallah ita ce gaya ya fara da babul mawaqit al mawaqit jam'u miqat wato lokutan sallah ya fara da sharadi na farko na yin sallah din shine shigar lokaci idan a idan ka cika sharadin tahara to kafin kuma in kuma za ka yi sallah dole ka san yaushe ne sallah take waje ba gare ka wace irin sallah ce to shine zai fara da almawaqit wato lokutan sallah wanda sanin yana da muhimmanci domin saboda muhimmancin su Allah madaukakin sarki aiko da mala'ika Jibril yayi ya sauko ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah kamar yadda. ya zo a hadisin farko na muwatsa imam malik hadisin abu mas'ud al-badri abu mas'ud al-badri ya ce jibril ya sauko ya yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah da shi sannan ya sake sallah ya sallah da shi haka ya zo a dunkula ba a lokutan ba a cikin bukhari amma a cikin muwatsa ta imam malik ya zo da tafsilin lokutan sallah din ya zo ya fara da sallah a zahar a shi ya ma ake ce mata al'ula da ita ce farkon sallah da mala'ika jibril ya sauko ya sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wada a riwayar hadithin abdullahi ibn Abbas na sallar annabi na sallar jibril da annabi sallallahu alaihi wasallam an bayyana cewa wannan ya afku ne kashe garin daren da aka yi Isra kusan ijma'i ne cewa sallah biyar an farlanta ta lokacin Isra'i lokacin kuma isra'i da mi'raji abu ɗaya ne wa in kana waɗansu malamai suna bambantawa suna cewa isra'i daban shine a isra'i an yi shi lokaci daban sai da aka soma mi'raj sannan aka yi isra al isra shine tafiyar dare daga makka zuwa baitul maqdis al mi'raj shine kuma hawa sama da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam daga baitul maqdis zuwa sidratul muntaha wanda ya zo a cikin suratul najm a jumhurin malamai sun tafi a kan cewar dukkanin waɗannan abubuwa guda biyu sun faru ne a dare ɗaya kamar yadda ya zo a hadithin anas na isra a cikin sahihul bukhari da muslim a wanda yake kuma shine a sahihin magana a lokacin da aka farnanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams salloli din nan guda biyar kafin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah amma sallar da yake yi a al-mashhur kamar yadda waɗansu riwayar suka nuna sallah ce biyu yake yi wanda yake wannan asar ne kai daga tabi'in suka ambata cewa sallolin sallar da yake yi biyu ce da safe raka'a biyu da yamma raka'a biyu sannan aka zo aka farlanta masa qiyamul layl ko nisful layl ko tulusahu ko kuma tulusani ko rabin dare ko kashi ɗaya cikin uku ko kashi biyu cikin uku dole sai ya qiyamul layl kafin a ƙarshe a ƙarshen surar aka ce suka tsaya haka shekara ɗaya kamar yadda aisha radiyallahu anha ta ce sannan a ƙarshen shekarar ɗaya sai aka saukar da tafsir sauki inda ya zo a ƙarshen suratul muzammil alim Allah alima an sai kunu minkum marza har inda yake ta faqra umma ta yassara ne ku karanta abin da ya sauka na alqur'ani wato wajen qiyamul layl aka saukar da tafsir to bayan wannan kuma sai aka zo aka yi aka saukar da salawatul khams a daren isra yaushe aka yi daren isra akwai saɓani mai yawan gaske wajen malamai domin babu wani nafsi da ya ayyana yaushe aka yi hasali ma riwayar da take cewa a daren 27 ne na rajab wanda a kansa har mutane suke raya wannan daren suke wannan bid'ar ba abin da ya nuni ga ba abin da ya nuni ga ingancinta kamar yadda ibnu hajar ya bayyana a cikin tadinul ajab فيما ورد في فضل رجب ba abin da ya zo akan ayyana yaushe aka yi isra abin da ya fi shahara shine an yi isra nan da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara uku kafin hijira waɗansu riwayoyin tarihi din sun ce wata goma sha takwas kafin hijira waɗansu sun ce shekara ɗaya kafin hijira saboda haka babu tabbacin yaushe aka yi kamar yadda babu tabbacin cewa a cikin watan rajab ake ballantana rana 27 ga watan rajab saboda haka kaga kenan abinda ake yi abinda waɗansu mutane suke yi na raya daren 27 ga watan rajab wato yau kenan yau 26 eh, raya dare irin na yau 27 ga watan rajab da azumi na rana 27 din ba shi da asali a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wato ba ma wata rana ko wani dare falala ba da nafsi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan saboda ya ce la tahussu lailatal lailatal jum'ati bi qiyam wala yawmihi bi qiyam aw kama qala alaihi salatu wassalam kada a keɓance daren juma'a da qiyamul layl wata sallah ta dare kuma kada a keɓance ranar juma'a da wani azumi wanda ba a yi in ba wannan ranar ba shi yasa ba aka hana mutum ya yi azumi ranar juma'a sai da idan zai yi azumi rana ɗaya kafin sa ko rana ɗaya bayan sa bayan ranar juma'a a shahid an farlanta sallah as-salawatul khams a daren isra'i sannan mala'ika jibril ya sauko ya koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah kamar yadda ya zo a hadithin abu mas'ud al-badri da hadithin ibn abbas ya bayyana masa lokacin sallah din Ah, amma wannan hadisin da bayyana da lokacin kamar yadda suke a ayyane bai inganta ba a sharaɗin bukhari da muslim shi yasa imamu bukhari ya kawo shi a dunkule tafsilin na lokacin sallah din bai zo bai kawo shi ba daga hadisin abi mas'ud al-badri zai kawo shi daga sauran hadisai kamar na jabir da na abu barzat al-aslami kamar yadda zamu zo a cikin babin ah, al-hafiz abdul ghani al-maqdisi ya fara da hadisi na hadisin abdullahi ibn mas'ud wanda ya ruwaito shi a kan falalar yin sallah a kan lokacinta abu amrin shaibani abu amrin shaibani ɗaya daga cikin tabi'ai ne wanda suka riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su musulunta ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ta shi ake ce ma al mukhabram al mukhabram yana daga cikin al-mukhadram domin ya kasance yana cewa kuntu ar'a ghanamin bi kudama sami'tu bi nabiyin kharaja bi tuhama na kasance ina kiwon wato awaki a garinmu kudama sai na ji an ce annabi ya bayyana a tihama tihama shine duk abin da yake wato wanda ya kudanci tun daga makka har zuwa yaman duk tihama ne to abin da yake nufi da tihama din shine a makka annabi bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam a makka kaga ya ji labarin bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai musulunta ba sai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka bai riski falalar suhba ba duk da ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tarifin sahabi shine wanda yayi ima ya ga ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci din amma wanda yake ya wanda yake ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai gan shi ba ko da ya musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabi bane shi ake ce ma muhadram dan a bambance shi da tabi'i a shi abu amr shaibani shi ya rawaito wannan hadisin yace haddathani a sahibu hadhihi dar wa ashara wa ashara bi yadihi ila dari abdullah ibn mas'ud yace me wannan gidan Uh, wannan kuma ya afku ne a kufa domin shi abu amrin shaibani mutumin kufa ne kuma abdullahi ibn mas'ud mun san ya kasance a kufa uh, sayyidina umar ya tura shi kufa yace me wannan gidan ya yi mun ya gaya shi ya sanar shi ya gaya mun wannan hadithin shine abdullahi ibn mas'ud al-hudali al-muhajiri sahibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu abdurrahman alif bani zuhura abdullahi ibn mas'ud yana daga cikin asabiqun sabiqun al-awwalun daga cikin wanda suka karba addinin musulunci na farko kamar yadda ya zo da isnadi ingantacce ya ce ya gan shi shine na shida na waɗanda suka musulunta wato su su shida ne musulmi a duk duniya ya gan su a lokacin da suke su su shida ne musulmi a duk duniya baki ɗaya saboda haka yana daga cikin musulmin farko akwai riwaya da ta zo a cikin mustadrak na hakim wanda imam zahabi ya inganta ta cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo shi da sayyidina abubakar suka ga abdullahi bin mas'ud yana kiwon awaki yana kiwon tumakai kuma an ba shi haya ne yana kodago yana haya a biya shi kudi in dare yayi in ya mai musu da awakansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace za yace wannan nawaye yace shi abin na mutane da aka ba shi haya sai yace za mu iya sha daga cikin madarar daga nonon wannan daga ɗaya daga cikin su sai ce to ai shi amintacce ne an ba shi ajiya ne ba shi da ikon wato ba su wannan izini sai ce to nuna min akuya wadda take ba a yi mata karo ba wato ba a sadu da ita ba ta da nono ba ta yi ciki ba kuma ba ta shayarwa ba ta da nono tare da ita nonon ta ya ƙi kashe sai ya fito mata da akuya guda ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama nonon ya karanta abin da ya karanta sai ya ce masa ya kawo masa kwano shine ya ce masa ya kawo masa wani wani a kamar dutse ne amma amma amma kamar kwano yake amma na dutse annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya matsi madarar sannan ya sha ya ba mu abubakar ya sha sannan ya shafa nonan ya ce ma nonan ya matse wato ya tsu abin nan a a a ya kekashe ya koma yadda yake da ya daina kwarara ya kekashe ya koma yadda yake da sai abdullahi ibn mas'ud ya ce allimni hadhihi kalimat ya ce koya mu waɗannan kalmomin shine sai ya ce anta gulayyimun mu'allam kai dan karamin yaro ne amma wanda yake za a sanar da shi da aka Abdullahi ibn Mas'ud ya tare ilimi mai yawa ana imamu Zahabi yake cewa kana min atqiya ulama yana daga cikin malamai masu kaifin hankali yana daga cikin malamai masu kaifin hankali wanda suka yi zamani da shi sun ce mutum ne mai fafana wato mai kaifin tunani mai kaifin hankali mai basira dalilin musuluntarsa kenan wannan mujiza da ya gani ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ya zama to cikin asabiqun al awwal ya kasance mutum ne gajere mai kyamurarren jiki wada dan ana kamanta shi aka ce dogayen mutane in suka zauna in abdullahi ibn mas'ud ya tsaya iyakacin tsawonsa kenan iyakacin tsawonsa kenan shi yasa wata ran ya hau kan bishiya yana karyo itacen aswaki na arak zai asuwaki da shi sai sahabbai irin suka rika kallon juna wato Allah sarki kafa su yan karama yan siririya shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa min diqqati saqaihi kuna mamakin sirantar abin nan a sawayensa ne lahuma inda Allahi asqalu min jabal Uhud yawm al-qiyama yace wallahi na rantsi da Allah rana al-qiyama a wajen Allah sun fi dutsen Uhud nauyi sun fi dutsen Uhud nauyi yana da shi huzaifa yake cewa laqad alimu laqad alima min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna abdullahi ibn mas'ud la aqrabahum la aqrabihim ila allah wasilatan yawm masu ijtihadi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun san cewa abdullah ibn mas'ud ya fi su shine mafi kusancin tsani a wajen Allah sama da su ana kamanta shi cewa ba a taba ganin wanda ya kama da annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa samtihi wa dallihi irin abdullahi bin mas'ud ba a cikin wato tsarin rayuwarsa shiriyarsa manhajin rayuwarsa wa samtihi da kuma ɗabi'arsa halayensa wa dallihi da kuma irin hay'arsa abubuwan da yake so da abubuwan da yake ki babu wanda ya kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abdullahi bin mas'ud waɗanda suka gan shi haka wanda suka ga sahabban annabi wanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam su suke masa wannan shaida shi yasa yayin da sayyidina Umar ya tura shi Kufa domin ya zamanto gwamna kuma ya rinka karantar da su addini ya rinka musu alƙalancin su sai ya rinka musu alƙalanci tsakanin su sai yake cewa asarfukum ala nafsi bi Abdullah ibn Mas'ud na fifi na fifita ku a kaina da Abdullah ibn Mas'ud wato in a so na ne ya kasance tare da ni amma saboda ku ina son ku sai na fifita soyayyar ku akan ni abin da nake so sai na tura muku Abdullahi ibn Mas'ud saboda yana daga cikin mutane shida daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke da ake riko da fatawarsu wanda mun ambace su a nan cewa da Umar da Ali da Abdullahi bin Mas'ud da Ubay ibn Ka'ab da Zaid bin Thabit da Abu Musa al-Ash'ari kuma shi ne ɗaya daga cikin mutane hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗauki alkur'ani daga wajensu da shi ibn mas'ud da ubay ibn ka'ab da mu'ad ibn jabal da salim maula abi hudayfa su ne suka karanta alkur'ani abdullahi ibn mas'ud ya ce ya karanta surori sama da saba'in daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wata aya a cikin littafin Allah kuma yadda zo a cikin bukhari babu wata aya a cikin littafin Allah face ya san aina aka saukar da ita kuma akan me aka saukar da ita Ya ce wallahi da na san a duniyan nan akwai wani wanda ya fi ni sanin littafin Allah wanda za a iya ɗaura sirdi a kan raƙumi a je wajensa da na tafi wajensa wato ya san cewa ba wanda ya kai shi sanin littafin Allah shine ma'ana ce domin da ya san akwai wanda ya fi shi da ya je wajensa to bai je wajen kowa ba saboda haka ya fi kowa har Ibn abbas Ibn abbas yaro ba wanda yace da ya san wani wanda ya fi shi sanin alqur'ani eh, tablughu al-ibl la rahaltu ilayhi da ya tafi zuwa gare shi wannan hadisi yana cikin sahih yana cikin sahih bukhari abdullahi ibn mas'ud yana daga cikin al rabbaniyun fikihun mutanen kufa gabaki daya ya dogara ne akan ra'ayoyin abdullahi ibn mas'ud yana daga cikin wanda suke fatawa ah, a yayi hijira guda biyu yayi hijira zuwa habasha yayi hijira zuwa madina sannan kuma ya halarci yakin bazar da sauran yakokin eh, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sa yana cewa ba ka bukatar kai ba ka bukatar ai maka iso isan ka kawai ka zo kai mun sallama ina amsa sai ka shigo shi yasa mutane suke mutane suna ganin sa da shi da mahaifiyarsa kamar yan gida ne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma wata ran ɗaya daga cikin sahabbai ina jin Hudhaifa ne ko ɗaya daga cikin su yake cewa ba ku ne waɗanda kuke da sahibun na alayin da sahibun tahur ba wato ku ahal kufa ku ne wanda a cikin ku sahibun na alayin wato mai rike ma ta mai rike faɗan annabi sallallahu alaihi wasallam kalman annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya kasance shi yake rike takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ɗayan a hannun dama ɗayan a hannun hagu in yana zaune yana tsaye a kansa in zai tashi sai ya sa masa su ya sa su a gabansa ya sa su sannan ya karɓi sandansa ya riƙe ya shige gabansa in ya zo annabi sallallahu alaihi sallam zai zauna sai ya miƙa masa sandansa sannan ya cire takalmin ba ma zai riƙe shi ba a hannu sai ya zira shi a cikin a cikin zira'insa haka yake yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam irin wannan hidima saboda haka ake ganin ma kamar dan gida ne wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya masa alkunya shi ya sanya masa alkunyar Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman abu nu'aym ya ruwaito cewa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa albushir da aljanna amma ban ga ban ga hadisin ba amma ibn al-mulaqqin ya ce hadisi ne isnadin sa hasan bi ma'ana za a iya hujja da shi cewa yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albushir da aljanna yana da kaifin basira da kaifin hankali daga cikin kaifin basirarsa da kaifin hankalinsa lokacin da Uthman yake ya zamanto khalifa a zaman mina bayan hajji Usman ya rinka cika sallah raka'a hudu bayan sunna shine raka'a biyu amma shi Usman ta yi rinka sallah a Madina raka'a hudu sabanin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar suka rinka yi lokacin halifancin su Ibn Mas'ud yake cewa laitani wannan raka'a hudun ta yi daidai da raka'a biyu raka'a biyu ai bata kai hudu yawa ba ko ita to hudun da ta bi ta yawa yana fata dai Allah ya sa ta daidai da biyun saboda bin ita ce dace da sunna amma yace da yake cewa lakinnal khilafa shar amma sabani sharri ne wato ba zai saba abinda shugaban musulmi yayi ba yazo yace ai tun daga sunna abinda zan yi kenan sai ce al khilafa shar dan haka sai ya kasance yana zama tare da sayyidina Usman tare da sauran musulmi ai sallah raka'a hudu din duk da cewa sayyidina Usman tawili yayi ba lalle ya zamanto sai Abdullahi ibn Mas'ud ya yi da tawilin sa ba kan barin wannan sunna amma saboda fiqihun sa da kaifin hankalin sa da hangen nesan sa kan maslaha da mafsada ta al'ummar musulmi sai ya ki bude fakar da za a samu sabani a cikin al'ummar musulmi a sami yan ungiyar Abdullahi ibn Mas'ud da yan ungiyar Amirul Mu'minin yan raka'a biyu za su cewa mu ne yan sunna da yan raka'a hudu masu cewa mu ne masu bin Amirul Mu'minin bai bada wannan fakar ba ya rasu a shekara 32 bayan hijira a lokacin khilafancin Uthman bin Affan radiyallahu anhu Zubair ibn al-Awwam shi ya masa sallah wasiya yayi cewa Zubair ya masa sallah domin Zubair ibn al-Awwam shine dan uwansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su yan uwantaka suna daga yana daga suna daga cikin kadan din muhajirin da Annabi ya hada su yan uwantaka da juna mafi yawancin yan uwantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hadawa tsakanin muhajir ne da ansari to amma akwai waɗansu muhajirun din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su da junan su zamanto ƴan uwan juna to daga cikin su akwai shi abdullahi ibn mas'ud da az-zubair ibn al-awwam al-asadi saboda ka shi zubair shi ya masa sallah ya kasance mutum ne mai tsananin yana da yana sa tufafi masu tsananin fari kuma koyaushe yana kula da ƙanshin jikinsa wato koyaushe ka je kusa da shi zaka je shi da kanshin jiki wanda haka ya dace da makaranta alkur'ani a ya ruwaito hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam an kidaya hadisai wajen 840 a cikin musnad din baqi ibn makhlad wanda dukkan su abdullahi ibn mas'ud shi ya ruwaito a baya daga cikin al'abadila arba'a saboda shi ya tsara su a shekaru amma yana daga cikin fuqaha sahaba wanda mazhabarsa shine shine ra'idi shine jagoran mazhabar mazhabar kufa sawa'un a qira'a ko a fiqhu ko a hadith saboda haka wajen malaman hadisai da suka zamanto fitattu a kufa dukkaninsu almajiransa ne kuma almajiransa su ne amintattun da malaman ahlus sunna suke riwayar hadisan sayyidina ali daga wajensu saboda yan shi'a sun kasance su ne masayidina ali karya, to ba sa aminta su riwayar ilimi daga sayyidina ali sai daga abinda ɗaliban abdullahi ibn mas'ud suka rawaito daga gare shi yana da tawali'u kwarai da gaske baya yadda ana tafiya a sashi a gaba ana bin sa a baya a rufe masa baya ya kasance yana cewa innaha fitnatun lil matbu wa billatun littabi fitina ce ga wanda ake bi kuma wulakantar da kai ne kaskantar da kai ne ga wanda yake bi ka zo kana nan kana mutum shi ma yana mutum kai ka zo abin nan kai kai ne a baya baya son wannan ya kasance ci ko dai ku tafi tare da ni abin nan mu yi kafada da kafara ko kuma kowa ya kama hanyar su kale ni kada in tafiya eh to wannan tarbiyar Abdullahi ibn Mas'ud ce ai bai kasance suna girmama shi amma dai bai da ai an girmama shi da wannan ba gashi ya ce zillatul littabi' yana daga cikin wara a ɗinsa ɗin zai zama to fitina ga wanda ake bi domin mutum yana tafiya yana ganin manya-manyan mutane suna an rufe masa baya kaga sai ya canza tafiya sai ya canza tafiya sai ya rinka jin shi sama yake da kowa zai ji wani abu a cikin zuciyarsa girman kai a to don haka yake yake hana almajiransa su rinka masa haka su rinka tafiya yace ko dai ku zo mu mu jera tare ko kuma kowa ya kama hanyarsa kuma ya kasance yana daga cikin daga cikin tawali'unsa yake cewa da kun san zunubaina da mutum biyu ba za su zo su zauna a na ba sai za su ɗauki ilimi wannan yana daga cikin tawali'unsa rahimahullah radiyallahu anhu yana daga cikin tawali'unsa kamar sai na abubakar ne da aka yabe shi yake cewa Allahumma ighfir Allahumma la taj'al li khayran mimma yadhunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun Allah ka sanya ni sama da abin da suke tsammani mm. kuma kada ka kama ni da abin da suke faɗa kuma ka gafarta min abin da ba su sani ba wato shi ya san abin da yake tsakaninsa da Allah komai za a faɗa shi ya san abin da ke tsakaninsa da Allah radiyallahu anhu ya rawaito wannan hadisin yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. ayyul amali ahabbu ila Allah yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam wani aiki ne ya fi soyuwa ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala al'amal shine a nan wajen an ce al'amalul badani aiki na na jiki ba aikin zuciya ba aiki na jiki wanda wani aiki ne ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam wani aiki ne ya fi soyuwa ga Allah wannan a cikin wannan ya nuna mana a muhimmancin tambayar malami mutum ya tambayi abin da yake kuma zai aiki da shi domin in ya san abin da ya fi soyuwa ga Allah mai fa'idarsa domin ya yi abin da Allah zai so shi ne shi ne fa'idar kuma a cikin wannan akwai tabbatar da sifar mahabba ga Allah baraka wa ta'ala da kan cewa don ka ce Allah yana son abu baka kamanta Allah da mutane ba soyayya sifa ce wadda take mun santa a tsakaninmu wato karkatar zuciya ga wanda kake so shine soyayya to wannan ba za ka ce bai halatta a dangana wannan ya zuwa ga Allah ba domin in ka ce Allah yana yin wannan ka kamanta Allah da halitta wato dangana wannan sifa ga Allah maɗaukakin sarki ba kamanta shi da halitta ba ce sai ka ce Allah yana yin soyayya kamar yadda tamu soyayyar take shine kai tashbihi amma dan itlaqin lafazin mahabba soyayya ga Allah sarki wannan ya zo a cikin nususul alwahi ya zo a cikin nafsin Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin duk Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta waɗansu ayyuka da cewa suna da sifar soyayya ga Allah ya ma fi su bisa wasu قال في النبي صلى الله عليه وسلم يتي الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها صلى ألوك تشنتا أو رواية الصلاة على مواقيتها صلى أتكلو كتنتا وأن الرواية على إن تظرف ظرفية لوكتي kamar za ka ce kana kaza ala ahadi al-khulafa ar-rashidin ko ala ahadi amirul mu'minin Uthman bin Affan abu kaza ya kasance a zamanin Amirul Mu'minin abu kaza ya kasance a zamani sai ce ala ahadi ala din ta zarfiya ce ke nuni cewa a lokacin da abin ya faru kenan to wato ma'ana yin sallah a cikin lokacinta shine aikin da yafi komai soyuwa ya zuwa ga Allah a wata riwayar ta wannan hadisin ita ma tana cikin ah, sahih muslim ayyul amali afdal wani aiki ne ya fi falala bi ma'ana aikin da ya fi falala shi ne ya fi soyuwa ga Allah domin Allah maɗaukakin sarki abin da ya fi so shi ne wanda ya fi komai lada wanda ya fi komai falala a wajensa kuma aikin da ya fi falala ɗin nan bayan shi ne ya fi soyuwa ga Allah kuma shi ne ya fi kusantar da mutum ya zuwa ga Allah saboda haka wannan tambayar ko aikin da ya zo a nan jawabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu aikin nan sifofi guda uku ne ya fi falala shi ne ya fi soyuwa ga Allah kuma shi ne ya fi kusantar da bawa zuwa ga Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce a cikin hadithul qudsi na Abi Huraira wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai kusance ni ba da wani abu da yafi soyuwa gare ni sama da abin da na farlanta a kansa to farilla kuma ai tafi nafila falala kuma ta fi soyuwa ga Allah saboda haka ta fi kusantar da bawa ya zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya ambata cewa sallah a lokacinta to wannan hadisin wannan lafzin kamar yadda ibnu daqiq al-eid rahimahullahu ya nuna baya nuni akan falalar farkon lokaci sai dai ta fuskar fuska wadda yake mai dan nisa wadda waɗansu malamai suka yi ishara gare shi suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah a cikin lokacinsa kuma abinda aka yi a farkon lokaci tabbas yana cikin lokaci din saboda haka abinda aka ya faru daga farkon lokaci din ya fi wanda ya faru a karshen lokaci to amma akwai wata riwayar da kwatankwaciyar wannan wadda da ita ce imamul bukhari ya tabwibi yace babu fadli salati li waqtiha babu falalar sallah ga lokacinta wato ga fa'aili awwali waqtiha ga farkon lokacinta sai aka yi ta'adda abin aka yi ta'aliqin fi'lin muta'alliq al-fi'l ya zamanto da harfin jar din ya zamanto allam wanda take nuni ga farkon lokaci kuma ima akwai wannan riwayar a cikin bukhari ita ce a cikin kitabut tauhid wajen sifar mahabba lillahi ta'ala as-salatu liwaqtiha sallah ga farkon lokacinta amma waɗanda suka ruwaito hadisin da cewa as-salatu fi li'awwali awwali waqtiha ko fi awwali waqtiha kamar yadda yazo kuma a hadisin ummu farwa wannan hadisan dukkan su malamai sun yi magana akan ingancin su ba su inganta ba amma wannan shine riwayar li waqtiha shine umdar malamai wajen nuna cewa wannan hadisin yayi nuni akan falalayin sallah a farkon lokacin lokacinta kuma haka ya kasance ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin salloli akan farkon lokacinsu illa illa sallar azahar lokacin tsananin zafi yake cewa a jinkirta sallar azahar li'anna shiddatal har min faihi jahannam saboda tsananin zafi yana daga cikin numfashin wutar jahannam sai kuma sallar isha da ya nuna cewa ita lokacinta wanda ya fi shine a jinkirta ta har zuwa kusan rabin dare amma saboda gudun kar ya tsananta ma al'umma shi yasa baya jinkita har zuwa wannan lokacin wata ran yayi sallar da su har zuwa kusan rabin dare sannan ya ce wannan shine lokacin da ya fi na wannan sallah da ba don kai ya tsananta ma al'ummarsa ba amma sauran lokutan sauran sallolin dukkaninsu farkon lokacinsu yake yi hatta sallah asuba kamar yadda zai zo a hadisi na biyu yana yin ta ne a farkon lokacinta kuma wannan ita ce tarbiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa habbai suna gaggauta fara sallah a farkon lokaci don haka nema har a hadithin mughirata bin shu'ba wanda yana cikin muwatsa mun karanta shi anan ba amma ba da wannan riwayar ba amma a riwayar muwatsa riwayar imam malik na hadithin mughirata bin shu'ba na masu alal kufain wanda mun karanta shi wajen shafa akan kufi lokacin tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a hanya ya je ya yi ya qada'ul haja sannan ya yi alwala ya shafa a kan kufi sai ya zo ya samu musulmi har sahabbai har sun gabatar da Abdulrahman ibn Auf ya musu sallah ba a jira zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dalilin da yasa sahabbai suka haka saboda tarbiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ne na gaggawar samun falalar farkon lokaci shi yasa har suka ga kan cewa su samu falalar farkon lokaci din ya fi musu bisa su jira albarkacin yin sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka suka kaddamar da Abdurrahman ibn Auf kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu iqrar akan wannan har yace musu ahsantum yace kun kyauta da ya zama to kan cewar kun jira ba ku jira ba ku jira annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dama Allah baya daukan wani annabi ka face ta kun ya mutu sai yayi sallah a bayan wanda daga cikin al'ummarsa saura ta daga cikin falalar da ake kirawa ah, kidaya ma Abdurrahman ibn Auf cewa ya yi limanci gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi sallama ya tashi ya cika raka'a ɗaya raka raka'a ɗaya ya samu ya zama to su to me yasa yi gaggawar haka saboda su samu falalar sallah a farkon lokacin ta da aka farkon lokacin sallah shine aikin da yafi kowanne kiyaye sallah din nan mutum ya yi ta a farkon lokacin ta shine aikin da yafi soyuwa ga Allah shine aikin da yafi kowanne falala kuma shine aikin da yafi kowanne kusantar da mutum zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala qala thumma ay sannan sai ce masa sannan wani aiki kuma qala thumma birrul walidain sannan kyautata ma iyaye albir a wato daga barra ya burru barran fa huwa barrun bihi wa huwa barrun idan ya kyautata barrun barrun bihi shine ake ce ma al-mabrur jam'in sa amma albar jam'in sa dukkaninsu ana itlaqin sa a wurin wanda ya kyautata to kyautata ma iyaye shine ma'ana al-ihsan ilaihima wa mu'amalatuhuma bil jamil وإدخال السرور في قلبهما والإحسان إلى صديقهما kamar yadda ibn al-mulaqin ya ambata wannan shine tara abinda ake a birrul walidai ibarorin malamai sun saba wajen menene kyautata ma iyaye amma shine kayi musu ihsan kyautatawa wato babu isa'a babu mugusta musu mugustawar ko da da kace uf ne uf ma'anar uf shine wato su ce maka kai abu ka nuna bacin rai ko ka nuna kagaji ba ma ka ce kash a a kar ma ta kai ga haka a gani a fuska wannan yana daga cikin tafi wannan yana daga cikin aka in an hana wannan ballantana kuma dukan ballantana kuma zagin su ko dukan ta'asif ma an hana ballantana kuma zagin su ko dukan sannan mu'amalatuhuma bil jamil kai musu kyakkyawar mu'amala da kyautayi kyautatawa komai in ka tashi yi ba wai kawai za ka yi don kana san cewa ai ka dai ka soke nauyi ka soke nauyi kamar yadda wani yana ya goye mahaifiyarsa yana tsawafi da ita yana tsawafi da ita sai tambayi abdullahi ibn umar ya ce ya abdullah ya abu abdurrahman kana ganin na cika haƙƙin kyautata ma mahaifiyata ya ce a har yanzu ce domin kai kana yi ne Allah Allah kake ka rabu da ita so kake ta sauri ta mutu dan ka huta ita ku lokacin da take goya ka so take kai ka girma ka rayu ta zama to kana nan ba ka mutu ba tana jin daɗin yi maka haka din kai ko Allah Allah kake ka huta yace baka har yanzu baka kyautata baka gama kyautata mata ba sannan kuma yace wa idhalu sururi fi qalbihima da sanya farin ciki a cikin zukatansu duk abin da ka san zai faranta musu rai zati murna da shi kai musu duk abin da ka san zai faranta musu rai sannan kuma kyautata ma abokansu shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lamin abarril bir al-isan ila ahli wuddi abik an tuhsina ila ahli wuddi abik yana daga cikin mafi kyawun birri kyautata ma iyaye ba da birrihima bayan ka kyautata musu bayan mutuwarsu kyautata ma masoyan mahaifinka wanda su ne wanda yake da can suna zumunci da mahaifinka sai mahaifinka ya zama to yanzu babu shi sai zama to kai kuma ka rinka kyautata musu to wannan aikin kyautata ma iyaye shine a mataki na biyu wannan ma'anar ta dace da abinda Allah madaukakin sarki yake cewa wa wasaina al-insana biwalidayhi husna wa wasaina al-insana biwalidayhi husna ummuhu أمه ala على wa وفصاله fi amain أن اشكر لي ولوالدي kaga abinda Allah yake cike cikin wali dai ka kyauta ka gode mu kuma ka gode ma iyayenka to gode ma Allah shine ta hanyar kyautata bauta gare shi mafi girman aikin bauta kuma shine sallah to shi yasa abin da zai zo bayan kyauta bayan bayan godiya ga Allah shine godiya ga iyaye godiya ga iyaye shine kai musu ihsani domin sune waɗanda suke bayan Allah wato ni'ima wanda ba wanda ya maka ni'ima bayan Allah da manzansa irin ni'imar iyaye haƙƙin sai yana da girma ƙwarai da gaske a cikin addinin musulunci babu wani haƙƙi wanda yake sama da haƙƙin uwa ga mahaifi ga ɗa namiji kamar yadda malamai suka ce a wanda ya fi kowa wannan ma nafsi ne na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati wani mutum ne ya fi cancantar kyautata ma zamantakewa ta da shi ya ce mahaifiyarka sun man sun ummu sun man sun ummu sai ana hukun ne ya ce sun abu saboda haka haƙƙin uwa ya fi haƙƙin uba saɓanin mace kuma aka ce ita mace haƙƙin miji shine ya fi kowane haƙƙi a kanta amma shi namiji wanda ya fi kowa haƙƙi a kansa shine mahaifiyarsa wataran a wani mutum ya zo wajen sayyidina umar umar ibn khattab ya ce masa yana neman wata mata yana santa ya je zai nemi aurenta sai aka hana shi sai aka aurar da ita ga wani kishi da zafin zuciya ya ɗebe shi je ya kashe ta shine ya zo bayan ya yi wannan abu ne wanda ya yi shi da dadewa sai ya zo yake gaya masa sayyidina umar sai sai na umar ya ce masa mahaifiyarka tana da rai ya ce a'a ya ce mahaifinka fa ya ce eh ya ce to ka je ka lizince shi ke ta kyautata masa ya ce da mahaifiyarka tana da rai idan ka je ka lizince ta ka kyautata mata to ina fata insha Allah Allah zai yafi maka wannan zunubin da kai tunda ya kashe ya kashe rai ne muta'ammida kuma ba a tabbatar da haddi akan sa ba ya ce masa inda in ya lizinci mahaifiyarsa inda tana da ya lizince ta da kyautata masa wannan aikin wannan kyakkyawan aikin da ya yi shi ne kaɗai yake tsammani a cikin ayyuka zai iya kankare masa wannan mummunan zanubin da amma yanzu tun da babu wannan sai dai ka je ka tema kyautata ma mahaifinka ka zama so bai alkawfi wa rabuwa wannan yana ɗaya daga cikin istishhad da ibn rajab ya kawo cewa idan mutum ya yi idan mutum ya tuba daga zunubi in mutum ya tuba daga zunubi tuba na so to jumhur suna akan cewa tsatsan an ga an karɓi tubansa kamar ba shi da zunubin ne to daga cikin ittishad din da yayi daga cikin asarus salaf shine ya kawo wannan hadisin bi ma'ana Umar yana ganin cewa yayin da ya tuba yayi wannan aiki kyakkyawa to wannan aikin yana daga cikin abin da yake zai iya bashi lamunin yana da tabbacin cewa Allah madaukakin sarki zai yi kankare masa wannan zunubi nasa na wannan mummunan zunubi da ya kisan kai amma tun da mahaifinsa ba ta da rai to sai dai ya je ya taima mahaifinsa la'alla wa asa Allah madaukakin sarki da ya masa saboda wannan domin kyautata ma mahaifi ba kuma kyautata ma mahaifiya ba saboda haka duk wanda ya zamanto cewa mahaifansa suna da rai dama ce ya samu kuma yana cikin haɗari dama ce ya samu ne abin da zai shiga cikin aljanna shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da mala'ika Jibril yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta aminin yace amin akai ɗaya daga ciki shine wanda ya riski iyayensa suna cikin tsufa sannan ba su shigar da shi aljanna ba wato bai yi abin da Allah zai sanya shi a cikin aljanna ba to Allah ya nisanta shi daga rahamarsa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma annabi yace amin kuma yace amin sau saboda haka ga dama ce mutum ya samu kuma yana cikin hadari ya zama to bai kyautata din ba in bai kyautata din ba kuma ta tabe wasu sai ta zama to mai abin mai tsanani wal iyaz billah a shahid dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya birrul walidaini a martaba ta biyu sannan summa ai sannan yace masa sannan wani aiki ce summa al jihadu fi sabilillah sannan yace al jihadu fi sabilillah jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah al jihad ya kasu kashi biyu akwai fardu ain akwai fardu kifaya fardu ayin shine wanda yake wajibi akan mutum shine kamar idan sarkin musulmi ya ayyana mutum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin gazwat tabuk yace dukkan kowa da kowa a fita sai waɗanda ya ba su damar su zauna to nan wajen ya zama to farz ayin ko kuma idan kafirai suka zo suka suka a suka yi hujumi suka farma musulmi a cikin ƙasarsu to wajen wajibi ne akan musulmi akan kowa da kowa ya tashi jihadi farko aini fardu kifaya kowa shine shine jihadul talab na aje akai hari ga abokan gaba ko aje akai dauki ga wadansu musulmi wannan fardu kifaya ne wannan shine wanda yake mutum ma ba zai yi shi ba sai da izinin iyayensa in yana da izini in yana da iyaye tunda wani mutum ya zo zai tafi jihadi maza sallallahu alaihi wasallam yace a hayyun walidat ka suna da rai yace eh yace fa fihi ma fajahi kaje kai jihadi a wajen su kaga sai aka sanya jihadi kasa da kyautata ma iyaye to ayyuka mun san cewar kamar yadda waɗansu malamai suka nuna wato ihsanin ayyuka da da falalarsu suna rataya ne da abinda ayyukan suke yin ta da irin ɗabi'ar ayyukan akwai ayyuka waɗanda suke gaya ne kuma amfanin su suna tsayawa ga wanda ya yi kamar sallah sallah ga wanda ya yi sallah din shi kawai amma akwai waɗansu ayyukan waɗanda suke su tsani ne ga wata manufa wadda take mai girma sosai yanzu kamar jihadi jihadi tsani ne na tabbatar da imani da kawar da kafirci da yada addinin musulunci da kawar da karfin kafirci a bayan kasa wanda wannan shi zai sa aminci ya yadu a bayan kasa mutane da dama wanda suke da sun halaka su zo su su shigo cikin addinin musulunci wanda musuluncin su ya zamanto koyaushe suka kyakkyawan aiki wanda suka yi jihadi suka zamanto su ne wasilar su ne sababin shigar su addinin musulunci suna da kamasho na ladan su to ta yaya za a sanya jihadi ya zamanto koma bayan aiki wanda yake amfaninsa ga wanda kawai ya yi shi ne eh? amfaninsa ga wanda kawai ya yi shi ne to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suka yi istishkali a cikin wannan hadith ɗin wanda waɗansu suke cewar mazala sallallahu alaihi wasallam yana amsa wato wani lokaci tambayoyin amsa akan tambayoyin wani aiki ne falala suna bambanta daga lokaci zuwa lokaci daga kuma mai tambaya zuwa wani mai tambaya daga halin da musulmi suke ciki zuwa wani hali wani idan ya gan shi cewar yanzu kamar an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair wani aiki ne na addinin musulunci yafi kowanne alkhairi da ayin da zuwa hadisin abdullahi ibn amr bin al-hadi yace tut'imu at-ta'am wa tusallim ala man arafta wa man lam ta'rif ka ciyar da abinci kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba amma da aka sake masa tambayar kamar yadda ya zo a wani hadisin na abu musa al da abdullahi ibn amr bin al-as ayyul islami khair sai ya ce man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi wani musulunci ne yafi yace musuluncin wanda musulmi suka kubuta daga sharrin bakinsa da sharrin hannunsa kaga jawabin sai sha bamban da wancan jawabin to malamai sun ce haka kuma aka a hadisin abi huraira da aka tambaye shi ayyul a'mali afdal sai ce imanin billahi wa rasuli aka ce masa thumma madha yace aljihadu fi sabilillah aka ce thumma madha yace hajjul mabrur kaga jawabin yana shan bamban daga lokaci zuwa lokaci an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana duba halayen masu tambayar ne da kuma halin da musulmi suke ciki kamar hadisin abdullahi ibn amr bin al-az da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi wani musulunci ne yafi yace ka ciyar da abinci kuma kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba an ce wannan farkon hijira ne farkon zuwa madina ne a lokacin nan musulmi suna cikin matsanancin talauci ana kokarin tsinke wato baraka ana kokarin tabbatar da sabubban wato asbabin soyayya a cikin zukatan musulmi an fahimta ana so a samu ɗinkewar juna kuma daga cikin manya-manyan abubuwan da za su kawo wannan shine yin yada sallama tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun so juna a sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so juna yace bana nuna muku abinda idan kuka yi za ku so juna ba afshu salama bainakum ku yada sallama tsakaninku wato yawan sallama kai ta tafi kowa ka gani assalamu alaikum assalamu alaikum wannan ita ke sa soyayya a cikin zukatan mutane to a lokacin nan ana buƙatar wannan hali wannan ɗinkewar ta al'ummar musulmi a zaman to uwa ɗaya uba ɗaya wannan soyayyar ɗaya daga cikin hanyoyin da za a samu shine a sanya wa mutane san yin sallama da yawaita yin sallama a cikin al'umma saboda haka sai ya kwadaitar da su cewa ai babu aikin da ya fi kyau a cikin addinin musulunci irin wannan kuma a lokacin ana buƙatar taimakekeniya da juna waɗanda suke da shi su ba waɗanda ba su da shi tunda muhajirun sun zo suna da yawa sun bar dukiyoyinsu sun bar sana'arsu sun bar jarinsu sun bar kasuwarsu sun bar abin da suka sani sun zo wani gari wanda yake sun baƙi ne ba san kowa ba ba wanda zai taimaka musu ba dangi ba jari saboda haka suna buƙatar taimako dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da kan cewa a rinka ciyar da abinci shi yasa yaya daga cikin hudubobin annabi sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan sa Madina tun a Quba ke cewa ya ayyuha ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil layli wan nas wan nas niyam tadkhulu al jannata bi salam ya ku mutane ku yada sallama ku ciyar da abinci ku yi sallah da daddare mutane suna cikin bacci za ku shiga cikin aljannar Allah cikin aminci kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya huduba da wannan farkon zuwan sa madina to dan haka irin halin da musulmi suke ciki da irin yanayin mai tambayar da irin lokacin da yake ciki shine yake dacewa da amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bashi amma wannan za a iya cewa kenan babu wani aiki da za a ce shine yafi mutlaqan tunda in kai haka ka kayyade shi kenan ka kayyade jawabin annabi sallallahu alaihi wasallam da hali da ake ciki za a kai ba za a ce haka ba tare za a yi jam'i tsakanin hadisan shi yasa aka yi jam'in cewa al'amal da ake nufi a nan wajen al'amalin badaniya ayyuka na jiki saboda haka hadisin abin huraira yana nan akan cewa aikin da ya fi kowanne shine al'imanu billahi wa rasuli in aka ɗauki ayyuka akan na zuci da na jiki to sannan sallah ta biyo baya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amudizzi kuma an ce daga ciki wannan wannan su malamai kuma kamar yadda wani malami al-hafiz ibn hajar ya ishara ga maganarsa yace abin da yasa aka fifita sallah da birrul walidain akan jihadi a wannan hadith din saboda abubuwa ne da suke maimaituwa yau da kullum sallah kullum a cikin ta ake iyaye in suna dare kullum kana tare da su yau da gobe za ta sa wata ranka kosa za ta sa wata ranka wata zamiya ka ki kyautata musu saboda haka ba wanda zai kiyaye haƙƙin su na kyautatawa ya kuma kiyaye haƙƙin Allah wajen yin sallah sai as-siddiq sabanin jihadi wanda watakila sau ɗaya za ka yi a rayuwarka ko kuma watakila sau ɗaya a cikin shekara ɗaya ko sau ɗaya cikin shekara goma amma shi kwas ita ku sallah da haƙƙin iyaye abu ne na yau da kullum so da haka abin da yake ya zamanto na yau da kullum kuwa mutum zai zamanto wata ran ya kosa mutum zai zamanto wata ran ya kasala ta same shi abin da ya kamata ya yi na zabura wajen yin wannan aikin bai yi ba amma banda as banda wanda yake wato mai gaskiyar imani wanda yake da gaskiyar imani shi haka zai kasance tare da sallah din haka zai kasance tare da kyautata ma iyaye shi yasa kaga kamar irin su Sa'id ibn al-Musayyib daga cikin sadatu tabi'i ke cewa shekararsa arba'in ba a taɓa ladan bai taɓa zuwa yayi kiran sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba face yana cikin masallacin shekara arba'in ba kwana arba'in ba ba kwana arba'in ba wanda suke zuwa madina suke aiki da wannan hadisin da'if na cikin sunan tirmidhi cewa wanda ya sallah arba'in a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai rasa kabbara ta farko ba za a rubuta masa bara'a daga munafinci da bara'a daga wuta kokari kowa kokari yake ya samu waɗannan salloli 40 din a kwana takwas yasa ake ayyukan wannan kwana takwas a samu sallah 40 to shi ba sallah 40 ya samu ba sallar shekara 40 sallar shekara 40 har lokacin waqa'atul harra lokacin da aka zo aka cimma madina aka karkashe mutane har a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka daina sallah kwanaki a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana masallacin bai tafi gida ba sojojin mutanen sham idan suka zo akan doki sai su ce ku kyale shi wancan mahaukaci ne ta yaya za a yi kowane mai hankali ya je ya dauki mafaka a gidansa shi kuma yana zaune a cikin masallaci to kaga wannan dalili ne na gaskiyar imanin musulmi wanda zai zamanto aikin yau da kullum mutum ya dawoma a kansa haka wajen kyautata ma iyaye wanda zai dawwama a kan wannan shi wanda yake mai gaskiyar imani shi yasa ga a cikin hadithul ghar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu labarin sa wanda yake zuwa ya je ya je kiwo sannan ya zo ya tatsu ya tatsu madara ya zo sai ya bama iyayensa tukuna sannan zai je ya bama ƴaƴansa wata ran ya zo ya tarar iyayen sun yi bacci yana so yana so ya tsaya a kansu da kokon madarar yana jiran sai sun tashi kullum abin da fa yake kenan yana jiran sai sun tashi ga 'ya'ya yara suna kuka a gefen kafarsa kukan yunwa amma ya ki ya ba su madara su sha kar ya fifita su akan iyayensa yayi wannan haka yayi kwana sai da alfijir ya fito sannan da iyayen suka farka ko baya so ya tashe su kai ya bata musu kai ya da su daga bacci kaga irin wannan isa matuƙa na wanda mutum zai yi yau da kullum kullum a wannan ɗabi'arsa ce na zuwa ya je ya zo samu su abin da za su sannan ya ba su madarar da kansu su sha sannan ya ce Allah in ka san nayi wannan ne saboda kai saboda neman yardarka ka buɗe mana wannan kogo namu kofar wannan kogo don mu samu fita shi sa Imam Bukhari yi tabwibi da wannan cewa babi akan amsa addu'ar wanda yake wanda yake biyayya ga iyayensa wanda yake biyayya ga iyayensa Allah yana amsa addu'arsa الشاهد كما حديث ويس القرني ويس القرني دمي من زال صلى الله عليه وسلم يصفا تاشي كان بارا بأمه يا كسن شيء من مثلا شير بيئة da kyautatawa ga هاي ya yace duk wanda ya gaishe ne ma ya nemi Allah ya rema masa ya nemi ya neme shi ya masa istighfari dan haka sai na Umar da ya gaishe ce masa ya nema masa gafara Allah saboda me saboda wato shi ya zama to mustajabu da'awa to shi sa Imam al-Bukhari Imam al-Bukhari yana inkarin kissar Uwais al-Qarni din da yake ta inganta amma kaga shi bai yi hujja da kissar Uwais al-Qarni ba sai yi hujja da hadithul ghar cewa ɗaya daga cikin sababin da Allah yake amsa addu'ar mutum kyautata ma iyayensa in kana son Allah ya amsa addu'arka ka kyautata ma iyayenka na taba ji malamin mu Sheikh Muhammad ibn Muhammad al-Muqtar a cikin tambayoyin da ake masa wani yaro yake masa tambaya akan cewar ya kasance mai yawan qiyamul laili ya zamanto lokaci daya qiyamul layl nan ta gagara ya zamanto hatta kiyaye sallar farilla ma tana gagara gare shi shine yake cewa me yasa shi da shi ke kasa yanzu da in ana karatun alkur'ani ko in yana jin wa'azi sai kuka amma yanzu zuciyarsa sai ta ke kashi shine ya abin nan ya shiryar da shi kan ya yawaita addu'a da yawan istighfari ya zuwa ga Allah sannan ya ce masa yana neman sa ya bincika alakarsa da iyayensa ya bincika ya gani musamman mahaifiyarsa watakila ya yi mata wani abu wanda ya so sa mata rai ta ji daɗi ba watakila ya yi wani abu ba tare da ya sani ba ta kullace shi ko ta ji zafinsa a cikin zuciyarsa wanda sanadiyar wannan Allah ya masa wannan ta din saboda haka yawanci idan mutum ya ga waɗansu abubuwa a cikin rayuwarsa alaƙarsa da Allah tana ɓaci abubuwansa suna ɓaci to ya binciki alaƙarsa da iyayensa ya binciki yaya ɗabi'arsa yaya mu'amalarsa take da iyayensa wannan yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake mafi gaggawar aiko ukuba a kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu zunubin da Allah madaukakin sarki yake gaggauta ukuba. ukuba a kansa banda abin da ya tanada a kansa akan wanda ya yi shi a ranar lahira irin al'uquq wal khiyana wal baghi irin wato al'uquq wato saba ma iyaye da kuma zalunci zaluntar bayan Allah su ne wanda yake nan da nan za ka ga sakamako a rayuwarka ta duniya saboda haka wannan abin nan ya nuna mana muhimmancin birrul walidain a shahid yanzu wannan hadisin ya nuna mana cewa mafi girman aikin da ya kamata mutum ya lizince shi ya kuma nemi kusancin Allah ta hanyarsa shine kiyaye Allah kiyaye sallah akan a farkon lokacinta to sannan hadisan da za su zo daga baya kuma su za su yi mana bayani akan waɗanne ne lokutan sallah din wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu salaf amma bai dangana ta ga sahabbai ba amma lafazin da idan tabi'i ya faɗe shi yana nufin sahabbai ne in kuma daga tabi'in tabi'in yana nufin wato al'adar tabi'in da kuma sahabbai baki ɗaya. ya zo a cikin wata tarjama ina kyautar tarjamar sa'id ibn al-musayyib ce cewa sun kasance suna yi ma kansu juna ta'aziyya jaje akan idan mutum ya zamanto cewar ya rasa ya rasa sallah ne ko ya rasa ah, takbiratul ihram ah, abin nan a ah, ɗaya daga cikin wannan wannan kwarai da gaske zo a cikin a cikin a cikin siyar Thank you. sani na wannan magana ta tsaka da ce amma ban tabbatar ba ko ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin nan sani na da shi yake wannan magana ah, amma Allah da zan bincika in gani ko ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abin da ya zo daga sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan magana da aka yi dangantawa ya zuwa ga saidina Umar wajen batun karatu a ban san ingancinta ba zuwa ga sayyidina Umar sai wato musancewar sallar da ake yi a mina a biyu ce hatta ga 'yan makka to raka ba sallah ce ta tafiya ba ba sallah ce ta tafiya ba tunda inda sallah ce ta tafiya 'yan makka za su rinka cika sallah amma waɗanda suka yi hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutanen makka dukkanin su raka a biyu suke sayyidina Usman ya kasance yana cika sallah malamai sun yi ta kokarin tawili akan abin da sayyidina abin da ta sayyidina Usman ya haka mafi dai daga ciki akwai maganar urwa ibn zubair cewa abin da ya sa sayyidina usman ya cika sallah saboda yayi aure a Minna ganin yayi aure sai yake ganin ya zama zamanto mai hukuncin zama mazauni a wajen dan haka yake cika dan haka ya cika sallarsa a wannan istihadi ne yayi wanda yake ba lalle ya zama tukan cewa ya zama to shine wanda ya dace da daidai ba shi yasa kaga bai zama to aikin al'umma ya cika akan wannan ba ba wanda daga cikin malamai da ya ce idan mutum ya je mina idan yana tare da iyalinsa ko hukuncin zaman gida ya kama shi ya cika sallah ba a yi riko da wannan ishtihadi na sayyidina Usman ba amma a shahid dai shine yayi ishtihadi a ishtihadinsa kuma ya zama to fi muqabilin nafs don haka ya zama cewa al'umma haka ba su ba su bi shi a nan wajen ba aka bi abin da yake tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ah, shi kuma abdullahi ibn mas'ud ya bayyana wannan ya bayyana shi amma ba tashi cikin jama'a ya daina faɗa ba cewa ya jama'a ba fa abin nan sallah biyun nan ke sunna sallah hudu din ah, ba daidai ba ce amma ba amma ku rinka sallah hudu dan ka a samu sabani a'a ya gaya ma almajiransa ne almajiransa suka ruwaito almajiransa wanda suke ma abuta cikin malamai su ya gaya ba ba abu ne wanda ya je ya shige su cikin mala a baya faɗa sahabbai suna da wannan yanzu kaga kamar lokacin da aka tayar da magana a wajen hajji kan cewa bai'ar da aka yi masa na abubakar an yi ta ne falta wato ba tare da tsammani ba aka yi kamar wato sakamtan zai kawai ya sa aka yi sai na umar ya so ya tashi ya gudu ba a nan wajen sai aka ce masa a karkai gudu ba karkai magana akan wannan ka bari sai an je madina inda muhajirun da ansar suke wanda suke sun zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun san sunna sai kai musu magana sai kai musu magana za su fahimci maganar ka saboda haka sai Abdullahi ibn Mas'ud ba a cikin awamin awamin din mutane wannan magana ba yayi ne tare da talabul talabatul ilm ke tun ɗaliban ilimi na'am wannan da cewa lokacin da ya so yi wa

dan uwan dan dan uwan Khadija ne saboda ka auren zumunta ake musu da shi da zai Zainab ita ce babbar yar Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mata alkawarin da ya yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shine lokacin yakin Badr yana cikin wanda aka kama su da aka kama su mun san an ce ribatattun da aka kama kowa ya kawo abin da zai fansar da kansa kowa ya kawo fansa fidiya don a sake shi to a cikin kayan da aka kawo sai ya ga abin hannun zainab wanda khadija ta bata yana gani sai ya gani. shi ashe zainab ce ta aiko tun daga makka cewa gashi nan ta kawo shi ne fansa a fanshi mijinta ya koma lokacin shi bai musulunta ba amma ita musulma ce kuma lokacin ba a haramta musulmi su zama musulmai musulmi mata su kasance karkashin maza mushrikai ba lokacin wannan umarni bai sauka ba tunda farkon musulunci ne yakin badar ba to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai a za ku bari wannan a mayar ma da mai ita shi domin wannan na Khadija ne wanda ta ba ma Zainab Zainab ta aiko a fanshi a fanshi mijinta za ku kyale a fanshe shi ba tare da an karɓi wannan wato abin hannu ba duk musulmi suka ce ya rasulullah mun kyale aka mayar mata sannan sai ya ce masa idan ka koma ka turo min da ka turo da zainab ya cika alkawarinsa ko yana komawa maka ya turo ta makka ya turo zainab madina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da yasa umama to wannan shine alkawarin da ya cika daga baya shi ba ya musulunta daga baya ya musulunta ya zo ya zo madina ya zauna a madina to wannan shine alƙawarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi masa alƙawari kuma ya cika alƙawarin to shine yake yake nuni ga sayyidina Ali shi ma ya zama to mai cika alƙawari na kyautatawa ga Fatima bint Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kar ya mata abin da zai tosa mata rai domin idan ya zo ya ce ya in ya mata kishiya dole ne sai ta samu cutuwa da wannan duk abin da zai cuce ta ya bata mata kuwa zai cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata mata abin da ko zai cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata masa wannan kafirci innal ladina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah shi yasa al-hafiz ibn hajar yake cewa wannan hadisin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsayin daka ya hana sayyidina ali ya kara ma fatima kishiya da mata aure ya aure a kanta dalili ne akan kamalar tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kamalar nasiha ga sayyidina Ali domin da yayi yana jin tausayin abin da zai faru gare shi zai fada cikin kishin Allah ne tunda dole zai dole zai bata ma Fatima in ya bata ma Fatima dole zai bata ma Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bashariya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ita tsoka tsoka ce ta cikin sa duk abin da zai bata masa zai bata masa to abin da kuma duk zai bata ma Annabi sallallahu alaihi wasallam to kai can mu wajen Allah duk ko da bisa ɗabi'a ne na bashariya in dai ran annabi sallallahu alaihi in dai mutum yayi abin da zai bata annabi sallallahu alaihi wasallam to ga sakamakon sala'anar Allah to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba zai izini ba ai wannan aure. na eh ita eh, eh, eh ita Abu Jahal din ba musulma ce wato abin nan illan guda biyu wannan shine zahiri wannan shine zahiri kamar yadda ibnu hajar domin akwai wata riwaya da take kamar yadda yadda zo a cikin sahih muslim yake cewa abin nan yar annabin Allah da yar makiyin Allah ba za su taru ba a karkashin namiji guda daya ya nuna kamar cewa illar shine cewa ita yar Abu Jahaj duk da yake musulma ce amma ubanta makiyin Allah ne to kuma ga ita Fatima mahaifinta annabin Allah ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai abin nan wannan wannan ba zai bada izinin haka ya faru ba amma abin da yafi inganci shine wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara gare shi lokacin da ya kutuba a cikin kamar yadda yazo a cikin bukhari yace inna inna ma fatima bid'atun minni yuribuni ma yuribu yuribuni ma yuribuha wa yu'dini ma yu'diha duk abin da yake damunta yana damuna duk abin da yake cutar ta yake bata mata nima yana bata mu saboda ka ishara ne kan cewar in dai ake wannan auren za abin zai cuce ta abin zai bata mata rai mm, za ta kai za ta ta abin nan alhinin abin to wannan abin da zake kuma dole ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya alhini saboda yana tausaya mata ta rasa uwarta da ƙuruciyarta ba ta da kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ta rasa karnanta yan uwanta mata ta rasa ruqayya ta rasa ummu kulsum ta rasa alqasim ta rasa zainab saboda haka ba ta da kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ba wanda za ta je ta koka masa wani abu ya same ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka san sha'anin mace da kishi inda uwarta za ta je ta kuka wajen uwarta ta sai da za ta yi mata maganin abu sama ba wanda za ta taimako ka in ba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma abinda duk zai sa ta kai alhini shi ma zai zai yi alhini sa abinda zai bata masa shi ma zai bata masa wannan shine illar da ibnu hajar ya rinjayar dalilin da yasa kenan yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi to kaga ta wannan nahiyar ya zama to khususiyar ta kenan ba wai kawai dan ita yar abu jahal bace kamar yadda wata riwaya ta nuna wannan kutubabin tarjih ne wanda alhafiz ibn hajar yayi wallahu ta'ala a'lam yana yawan wani abu ne da yake fitowa a wannan abu tunda ka tabbatar ba ɗaya daga cikin wannan ahadar ɗin ba ne ka tabbatar da su to ka ya zamanto kenan rashin lafiya za ka je a neman magani amma kuma fitarsa ɗin yana karya alwala saboda a itibarin da musamman a matsaban malikiya abinda ake itibari a abin nan abinda ake itibari al-makhraj magudanar inda ya fita ta gaban mutum ne in ya fita ta gaban mutum ne ta fuskar ta fuskar koda ta fuskar rashin lafiya ne za a ɗauki alwalarsa ta kare kamar akwai mazhaban malikiya suna iya tibarin al-makhraj wal kharij eh, al-makhraj wal kharij wa sifatul khuruj abubuwa guda uku mazhaban malikiya suke makaraj shine ya zamanto cewa ko ta abin nan a wajen bawali ko ta bayan gida wal kharij kuma ya zamanto abin da yake fita din shi kansa najasa ne daga cikin ahdath ne dan haka kaga kamar mutumin da kamar mutumin da irin abin nan wannan macijin ciki din nan ya fita daga cikinsa ba a karya alwalarsa da wannan fitar saboda shi alharij din duk da kaga an samu makaraj amma shi alharij din ba hadas bane ko kamar wanda tsakuwa ta fita daga jikinsa ba za a ce alwalarsa ta tare ba dole sai idan shi kharij din ya zama to yana daga cikin jumlar ahadat ko gayi ko bawali ko madi ko mani ko wadi sannan kuma da sifatul khuruj ya zamanto sifar fita din ya zamanto bisa al'ada ba saboda rashin lafiya ba dan wanda da wannan ne suka cire istihaba al-istihaba jini fitar jinin istihaba a matsaban malikiya baya kare alwala shi yasa aka ce yin alwalan mace mai istihaba a bisa istihbabi ne ba bisa wajabci ba sabanin jumhurin malamai da suke ganin fitar jinin istihaba wannan naqib ne lil wudu saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa yayi alwala wanda yake wannan shine mafi inganci a mutum za a mutum za a duba ana duba al abin nan ana duba al-makharaj amma sifatar khuruj ɗin ba a duba ta saboda istihaba kuma ba a duba al-khariji shi kadai yanzu kaga kamar jini wanda ya fita ta habo ko ta ciwo ba za a didda jini a bisa kaulin jamahirin malamai na jaka ne amma wannan jinin in ya fita ta gaban mace eh, zai zamanto mai kare alwala amma in ya fita ta hanci baya karya alwala kamar yadda yake mazhaban jamahirun jamahir din malamai sabanin hanafiya fitar jini da fitar hako baya kare alwala saboda ka wannan abin da yake fita daga abin nan dinsa sai ya kokari ya duba ya gani menene ruwan ciwo ne eh? yana ya kamata dai a ce ya san ruwan ciwo ko tunda kila ko kuma watakila bai taɓa yin gulan ba ne in ya san ruwan ciwo zai gani in ruwan ciwo ne kaga ya san cewa jifa ne alkharijin najis ga kuma makharaj din ya karya alwala saboda haka ya kamata ya zamanto cewa yana sake alwala ga kowace sallah zai yi sai dai idan ya zamanto mustanka ne ya aure shi yadda zai zamanto koyaushe yana tare da shi sai hukuncin ya zamanto hukuncin salasul bawl hukuncin salasul bawl kuwa mai yoyon fitsari idan ya kasance cewa a kowane lokacin sallah yana zuwa masa ko da zai zo masa ne a farkon lokacin sallah kafin lokacin sannan kuma lokacin sallar kafin lokacin ya kare ya sake zuwa masa to in ya kai wannan in ya kai wannan yawan to ya cancanci ya zama to yayi watsi da shi a ba zai ba zai rinka samun ta alwala ba ko shi ta ko shi ko shi ya fita sai ya zama to cewa in ya alwala zai iya sallah da wannan alwalar ba zai sake wata alwalar ba sai idan alwalarsa ta kare da wani sababi ba sabbin yoyon fitsarin ba so da wannan Allahu alam ina ganin wannan shine hukuncin sa ya ijtihadi kan ya ga wannan abin nan din idan ruwan ciwo ne ko jini ne a fitarsa za ta wajabta masa alwala kuma lalle ya tsarki sannan idan zai yi sallah sai ya sanya abin da zai tare masa kar ya rinka zuba a sa yana bata masa sauran tufafinsa sannan ya yi sallah a haka ko da ya fita babu komai amma idan zai kowace sallah ne ya zamanto ya sake yin alwala sai ya zamanto hukuncinsa kamar hukuncin mace mai yin istihaba wallahu ta'ala ya yi da mana shi zai likita Thank you.

in ban manta ba imam malik a cikin wannan kaulinsa shine cewa mutum zai bi iyayensa mutlakan ba tare da wani kaidi ba ba ka santa ba ka santa ka hakura imam ahmad shine yake da tafsir shi wannan na tabbatar haka amma na ɗaya kaulin na kyautata na imam malik amma imam ahmad yana da tafsir cewa idan mutum mahaifinsa din kamar sayyidina umar ne in kamar sayyidina umar ne to ya kyale ta in ma in ma matarsa ce suka ce ba sa son ta ya sake ta domin haka ya faru tsakanin Umar da Abdullahi ibn Umar yana da mata da yake son ta matuƙa Umar ya ce ya sake ta baya so ya je ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka bi mahaifinka yace to idan ma shine Imam Ahmad da aka tambaye shi kan wannan mutum ne yana da matarsa mahaifinsa ya ce ya sake ta zai sake ta shine sai yake cewa idan mahaifin nasa kamar sai na umar ne ya sake ta amma ba haka bane sai ya sake ta eh abin da yake nufi da cewa ta ya zama to kamar sai na umar wai ba a falala ba an san ba za a kai shi a falala ba bi ma'ana akan wato cewa ba wanda yake ba wanda yake ya san maslaha ya san mafsada ba wanda kawai yake haka bane kawai saboda ah, abin nan kama karya saboda kawai yanayin masa abin nan saboda abin nan sansa da Allah da sanin sa wato yana da san Allah da sanin Allah din in ya taro in yana da irin wannan sifar da kuma irin hangen nesa da sanin maslaha da maslaha irin na irin abin da ya sai na Umar ya shahara da shi to sai bi shi amma wannan tafsilin wajen Imam Ahmad amma a wajen Imam Malik mutlakan mutum zai bi mahaifinsa ne kuma idan mutum yayi haka in mutum yayi kana son yarinyar suka ce ka kyale ta karka aure ta ka bar wannan duk mutumin da ya bar wani abu saboda Allah Allah zai baddala masa da abin da eh, ka daure din ka yi haka ka bi Allah ka san cewa ka yi haka ne don ka faranta musu rai ka ga abin da Allah zai bada amma yawancin abin nan soyayya soyayya ka san tana makantarwa eh to kar ka bari kai soyayyar ta makantar da kai kar ka bari soyayyar ta makantar da kai in dai za ka yi kai kokari kai haka din in ko za ka samu mafi kyawu abin da ya kamata mutum ya yi kai kokari ne ka faranta ma iyayen rai ka sanya su su yadda ta hanyar abin nan sa waɗansu su yi musu magana da kai kansu kai musu magana da sanya yan uwan yarinya ko iyayen da ko ita kanta yarinya ta abin da za ta zama tun soyayya eh, ta soyu gare su idan dai suka tsaya akan matsayinsu to ka bi abin da suke so shine ya fi maka zaman lafiya shi ya fi maka alkhairi wajen Allah tabaraka wa ta'ala Thank you. zaton ijaba ka rinka roƙon Allah kan yayi maka abin da ke cikin zuciyarka yana daga cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa ummu salama ya koya mata tana cewa Allahumma firli dhanbi wa adhib ghaiba qalbi wa ajirni min mudillati fitani ma ahyaytani اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني kamar yadda الفتن ما أحييتني ya إذا a cikin يروي أشكن عمل layla wato Allah ka gafarta zunubina. ka tafi da wato wato a zafin zuciyata alghaib shine wato yawan bakin ciki da kuncin zuciya da bacin rai Allah ka tafi da wannan kuma ka amintar da ni ka tsirar da ni daga fitinu masu batar da mutum daga tafarki madaidaici gwargwadon kaban na a cikin gwargwadon wato tsawon rayuwata ka yawaita wannan addu'a kuma ka yawaita karatun alkur'ani domin alkur'ani waraka ne ga abin da ke cikin zukata sannan ka yau kallizimci husnul zan kyautata zato domin yawanci abin da yakan sanya wannan shine mutum ya rinka biye ma waswasin zuciya wajen mugusta zato ga mutane wannan sai ya sanya shi hatta akan kansa din ma sai ya rinka mai kansa mummunan zato kuma Allah madaukakin sarki ya yaye maka wannan abin da ke cikin zuciyarka ya baddala maka wannan kunci da farin ciki da yalwar zuciya da kyakkyawan hali da kai da mu gabaki daya sallallahu alaihi wa sallam wa baraka wa ta'ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad